dai ka ga duk yadda abubuwa suke so na a ah, a duba da jari eh, mita nawa ya kama nan ba zai wuce mita biyu ba mita biyu to a gara mita biyu ne mita biyu mita biyu shi kuma daman nan shi eh daman nan din ai ba na baka majin mutum ba to ai na ga ran da ba da sa shi ba a cin da shi ne to shi abin da ya kamata a cire shi sai a ina mai shafin nan sai a yi eh. koya ta gani sabuwar gida firgici kenan yawwa bai sunan ka ah, a a a alhaji kenan shi nan to sai a yi shi amma a yi kala biyu don za ka so ɗin ta gan shi kala kala wanda ina mana da ɗan kala biyu sai a can wannan waye ba. Mm. in dai na saka uwar gida ta gani dole ta firgita a sa ka samun sabuwar gida firgici to an gaba hmm? um, ban gane ba kana ta cewa a gyara waye da waye me yake faruwa a a me launa labulaye sabuwar gida firgici kenan Hajiya ce ta tuno saboda zai duba yin auna labulan nan da ake. Da da da. ka ta mara. Me ruwan hajiya da gidan da me ruwan ta labulaye da su wai da waye da taga da waye ina ruwan ka da su. Ka ba, na san ƙarya kake faɗa min. To fili ka gaya min gaskiyan al'amarin. a ah, sabon lima na jeka ya wani auna jeka kan ya abu jeka jeka waje jira ka mutu ya je sai na yanzu hmm. na ajiya akwai magana ko da yake magana ta gaskiya mhm. ajiya ce za ta kawo amarya oh. hmm, shi ne ta shi a zuwa duduba a canja labulaye abubuwa abin da babu a saka dakata hmm. ba hajiya ba idan ba kawuya ce ni bai dame ni ba na san babu wanda zai zuga zai zuga ka sai abokin ka Sa'idu shi zai zuga ga yace ce ka kawo mata cikin gidan nan wallahi to baka isa ba in gaya maka wannan magana a ce domin tuni shiri ma ya riga ya gama ya yi nisa eh, eh ta riga ta shirya tsaf ko wannan na in da gyaraken take jira a zo a aiwatar da abin kai malam na ga ba ka ba tun ba ka da kwasisi muke tare da kai saboda yanzu ka ɗauko wanda zai a auna ɗakin amarya ajiye ta ko ni ga tsoho kila ki na tsufa ko. ba haka ba duk da dai na fahimci a irin wannan yanda yake ba ke kaɗai ba ce amma zan yi ki hankali abin da nake so ki fahimta ki gane hmm. shi wannan al'amari hajiya ce. idan kuma kina ganin cewa hajiyar ba ta isa ba sai in je in mata gari ni ba ba ki ba in ne a wace wallahi ba ka isa ba ni da kai zan yi ba da ita ba kayi kadan ba ai ka in kin yi gidan nan ka gani ka kawo ta ka gani yadda zan zan taka wannan hula haka zan taka ta to shi ke shi ke ni ba zan tanka miki ba saboda yanzu ni na san ba ke dai bace ko ba ka ba zan tanka miki ba amma abu ne da aka aiko sako shine kuma nake shan shi ke ba ka kawo ka ga yadda za mu tsino kuna ka daga kai ai kike ko ko caccaka maka wuta ba komai kana wasa ba komai hajjan ta ta shu ta shu dan dan dan to ai sai ka ta gama komai ta shirya kudi ta ware komai ta gama shiri nan da sati biyu za ta kawo abin da za ta kawo mm. To komai zai watsi in gaya To shi ke. Komai sai ya watsi. To shi ke mu zuba da ni da ke dan ku da ke da ita din. Nan gidan ƴaƴa na ne kuma ƴaƴa na sun sun gaji wannan gidan gaya. To ku zuba. Aikin ban sa aikin gobe. Ku zuba da ita. Ku zuba da ita din. Ce na amarya za a kawo? Ye. Ta wannan mata ma wannan ta zama ga wani tashi. Amma za ta ga rashin mutunci ganin irin da Allah zai kawo ta. habibu ya na ganke haka kin yi dubin kin zauna ba dan chatin ina ba komai cin din ba kin fashe ba bukata bukata sauki ne ba bismillahir rahmanir rahim lokacin da kwanciyar hankali yake gidan nan hankalin mu a kwance ni da kai muna zaman lafiya amma da kanka ka sallame shi ka bashi kuɗi ka bashi notice ko saboda haka ka kore shi ba zaman lafiya komai shiru zaka ji a gidan nan Haba Habiba. Haba Habiba. Kin san dai ba abin da na fi so a duniya irin zaman lafiya. Wannan shi isa itin zirani har aka aikata yanzu abin da aka aikata saboda a samu dawwamamman zaman lafiya. Eh? eh? Na san me barin kira miki yar uwar take ma bai gaisa. Ai ba wani abu ne yar uwarki. Ah su'a Sa'adatu. Dakata malam. Sa'adatu shine sa'a kamar me kira sallah? Ni fa ba na son iya yi saboda kai sabuwa amarya? To ai abin da baki gane ba karamar yarinya ce sai da ta rairaya da nuna wasa irin na soyayya din nan. Ta kira ta na ganta. To shike. A Sa'adatu. Bismillah. Ya Allah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ni zaka munafanta ka je ka auro aminiyata ke to kai da kwanciyar hankali a gidan nan har abada har ƙarshen rayuwarka ba za ka taɓa ganin farin ciki ba a rayuwarka to ai gani na yi aminiyarki ta fi zama daidai wacce ta cancanta ta zo ku zauna tare da ita saboda za ku samu fahimtar juna za ku yi riko amana da gaskiya za kuma ku ƙaunaci juna fiye da yadda ba a zato ko ba ka bane sa'adatu da aminiyata ne zaman kishi da ita wallahi har abada har ƙarshen rayuwa na ba zan iya kishi da ita ba habiba habiba abunda up. Thumbs abin da nake so ki kwantar da hankalinki wannan ba wani abu ne. ni a matsayina na mijinta na san wani kaso mai yawa dangane da ɗabi'unta da halayenta haka zalika kamar yadda nake tsammanin ke a matsayin ki na aminiyarta ke ma kin san kaso mai tsoka a cikin halayenta haka yawwa so da sannu insha Allah za mu warware koma a ci gaba da farin ciki da abin da ya faru jiya kin hana ni bacci assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam amarya amarya 啊，我早上那个点我吃点。走。什么吗？走。每天呢，你他喜啊，哎，走。 ina an samu kama saboda kai ne amma gaskiya na yi fushi a ce tun lokacin da muka yi aure sai yau ka cikin gidan nan. ya hakuri ai abin da ya kawo ni ke maganganu da dama ya yi zamu da su ɗan shawar da shi su ne da na so a ce na sami sai ku tattauna maganganu. Munafiki ne ya kawo ka munafikin Allah ta'ala. Uwar gida sarautar mata. Da ta mu ba Dama na daɗe ina jiran ka. Sai gashi Allah ya kawo min kai har gida saboda haka yanzu ma ka zo ka haɗa munafunci ne ga yamin. Yaya? Aba. Me kike cin mutuncin sa haka? Ke, ta ba ni da mutunci dukan ku ina da ciki mutun ci kake kamar in kashe ku yanzu da alamu. Aba Habiba. Ina matsayin aliyu da suke yi kamata a cikin zo kina gaya min irin waɗannan ko hmm. ah. Kofi na kike ba? Za ki zama mai ba a cikin wannan munafikin ya sha? ka tashi ka ka tashi ka mara mutunci ka to karo hula ka zo wallahi ka Allah ta'ala wallahi hajiya ce ni hajiya na rasa gane da ni na rasa gane da ni ni ka zo ka atisa na gaba sai in mm, in mm, hajiya hajiya me yake faruwa habiba hmm? wallahi ba dan kin bin maganar mahaifiya annoba bane da masifa wallahi da mun yi fito na fito da maganar da hajiya ta gaba na me kenan kan maganar wannan yarinya mana abin da na gaya mata shi yanzu zan nanata miki na faɗa ma hajiya cewa ni har yanzu har zuwa magana nan da nake miki ban ga wata 'ya mace da za ta tusge ki daga matsayin da kike da shi a cikin zuciyarta. Eh, kai ba ka sani an daga an cizge ni a cikin zuciyarka tunda hajiya ta je ta auro maka wannan matsiyaciya kan me za a zo a jijjige jijiyoyin da suka haɗe suka zama 'yan biyu suka haɗe ma juna akan mai farin ciki da jin daɗi da annashuwa da iwan za a tsakaninmu shekaru masu yawa ake neman a taro A kan me za a zo a raba mana farin cikinmu da su da kauna ni ke nake so a zuciyata kuma sun san da haka duk wani ma'adoki da isan ni ya san cewa ke ke ce tawa ni ni ne naki akan me za a nemi a kawo mana wani kutse a ciki ba shi to ka aure ta wai baki lura da wani abu ba mm, me kenan kullum a makara nake zuwa ɗakin ta kuma asuba fari nake fitowa ke baki tambayi dalili ba ina zan tambaya an ai warin kashi take yi eh? warin kashi ne da ita warin kashi wallahi wannan shi ne fita ai kaɗai ni na san abin da nake shaƙa an na cika aye hajiya an tafka babban asara asara ko ba ɗaya ba hmm. ni lafiya ta ma yanzu nake ji to kullum fa ciki na a kumburi banda ake sai da iska ka je asibiti don ba za ka zo ka goga min ba Allah ya gani a cikin takaici Ko yanzu mai abu ne. Baiwa fita za ka yi ba? Fita zan. To, zai rafa ka. Allah. Allah. Baki <laughs> biyu in ya shige cikin ɗakin wance zai yi raɗa cikin kunnen wance. Ah. Yau na gare ki na sa. Ni mu fita nema Habiba. To, Allah ya ba da sa Allah ya labun da kai lafiya. Amin, ya ba wa iya da ransa. <laughs> Kuma daga ciki. Mijin ta kama. A'a, ba sai na faɗar da ke ba. Ki koma ciki su yake da ga shigan. Ba ka da dama to sai ka da. To, a bar ƙawata. Sai a kamar zama na lafiya cikin iyali na ka kaje gaskiya sannan shi haɗi na kansu iyali na ka gaskiya ne ita biyar ƴaƴan kuka <laughs> tambaya ta ma kake da da yasa nake yin kuka bayan na ji abin da kuke faɗa kai da matarka to ai abin da zaki murna ne ai ni kai na ai na ji daɗin hakan da kika ji yanzu baki san wani abu ba ita a nata tunanin tana tunanin cewa kin girgide zaman ki a cikin gidan ba ta san cewa yanzu nan kika dasa gindin zama a cikin gidan ba da gaske kake a tunanin ta ba a ne ke ba ba ta san ita ce gigiya ta take sagege duwa a gidan ba da gaske nake ba to ka rantse billahi lazi la ilaha illa huwa haka zancen nan yake kar ki dana kai ki tsara ni yanzu akwai wadda ta kwanta mun a rai kamar ki ah. babu ita ɗuma Aka fa take fama ba ba ki ganin tana fama da gaja da gaja da ita ni ba a ba a haka ne ba a wani abinci da ni in gaya maka ba a wani shashantin da ni in gaya maka ka gama zaginta za ka zagayo nan ni ma kake zagi na fara ki ci idan baki sani ba cewa yayi kina wari kina warin kashi kina wari kaman ja ba shine ni na ka zo iya zagi na ko wai da wa take ni ai da kai take dan ni bata isa ta yi da ni ba wallahi ni da ni kike ni wai ni da ni da ni kike kai ni malam ka fita daga idona ba ni da mutunci Duka ku ba tsoron ku nake ji ba in gaya maka gaskiya idan kai min yanzu na zan soya muku halitta sai dai mu soya juna halitta wallahi a to ka ka ka ku dakata ni ba zan tsaya na ɓata lokaci na kuna sa in san maganganu a gaba na ba ko ba ka ba ko ga tafiya ina za ka je ina za ka je na ce kamar ya ta neman hanya zaki dan ka kuskura ka ƙara sunan sai na sauya maka halitta ka zo za ka je ne ne ka ba kuwa yaya ni ba ba da mutunci fa ban da wani ta ba da ni nan ku ni da ni ba ku ni